kafin mu fara ai sai aiwa Allah godiya ko Allah ya tausaya mana ba dan halin mu ba ko sai aiwa Allah godiya kuma a roke shi albarkaci wannan mana ta bana amin kuma eh, jihar Yobe da ba samu ruwa ba su ma Allah ya ba su amin haka jigawa haka har duk wata jiha da take bukatar ba ta samu ruwa ba Allah ya ba ta mai Allah ya ba da amfanin gona Allah ya saukar da farashin abinci eh. Allah mun gode wa ba'du wa'annan takaddu da yawa neman addu'o'i ne ma'ana masifu sun yawa bukatu sun yawa duk wanda ya aiko yana roƙon addu'a ta wata bukata ta alkhairi ko neman kada wata fitina ko masifa ko sharri Allah ya biya masa amin ana neman kada fitina da sharri Allah ya kare wani yace wadansu suna so su masa suna kulla masa sharri don ayi kaza a roƙon masa Allah Allah ya yi Allah ya kada sharri da bala'i Allah ya kauda duk wata masifa to sai wannan tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ayyuha shaykhu laqad qulta إن معنى إذا الإرادة to إذا قام كبر وماذا تقول في رواية أبو هريرة في رواية الأحسن في رواية أبي هريرة مرفوعا إذا أمن الإمام فأمنوا رواه مالك وقوله إذا قال الإمام آمن فأمنوا رواه البخاري هذا يختلف عما قلنا قلنا الإمام كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد الأول كبر ثم قام إذا قام كبر هذا إذا قام ليس ذلك يعني أنه قام واقفا ثم كبر وبدليل ما رواية التي وردت كبر ثم قام أما هذا الذي تسأل فمجرد قولك الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به asa an kuna kan fahimta ma rabna <laughs> yace ka ce jiya in liman in liman ya na ta farko kafin ya tashi sai ya kabbara sai ya tashi ka ce in an ce idza kama in baya nufin an kama mana in ayi nufin ya tashi to me kake fada cikin cewa idza ammana al-imam fa aminu in liman yace amin kuma ku ce amin ma'ana ana nufin in liman yayi niyyar cewa amin ko ko sai bayan ya faɗa shi shine nake ai wannan matsala ta sha bamban da wancan fadakka cewa liman yana nuna cewa sai ya yi abu tukunma musu yi yasa wannan karina ce da suke tabbatar da cewa ba in ya yi nini ya faɗa ku za ku faɗa ba sai in ya faɗa ya tsare menene dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ju'ila al-imamu li bihi ai tin da kake liman to an san kai mamu ne liman kuma mamu baya yin abu sai bayan liman yayi wannan karina ce ko suratu bani isra'ila suran bani isra'ila bismillahir rahmanir rahim yace lam tasbut lam tasbuti basmala illa li abi zarr ma'ana riwayoyin bukhari da suka sha bamban ba kowace riwaya ce aka tabbatar da bismillahir rahmanir rahim nan ba sai dai abi riwayan abu zarr alharawi. yana cikin manya manya wanda suka rawaito eh, sahih al-bukhari wurin imam al-bukhari sa'annan da shi da abul waqt sijzi yasa to da yawa zaka ji masu jarhi suna cewa lam yasbut fi illa fi riwayat al-abawayn in ga sun ce al-abawani al-murad bihima abul waqt eh, al-murad bihima أبا الوقت السلبي أو أبو الوقت السلبي وأبو ذر الهروي سجن أبن أكي نسجن باب حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سميت عبد الرحمن ابن يزيد قال سميت ابن مسعود رضي الله عنه قال في بني إسرائيل yace naji Abdullahi dan Mas'ud yana fadar cewa cikin surat bani Isra'ila ai sura suratul Isra'i da suratul Kahfi da suratul Maryam innahunna min al-itaq al-awwali wa hunna min kiladi Abdullahi dan Mas'ud yace waɗannan surori guda uku suratul Isra'i da suratul Kahfi da suratul Maryam yace suna cikin da surori suna cikin surorin da ya haddace su tintini azama na min kiladi a kilad shine abin da yake da asali da rantsi aka قال ابن عباس فسينقذون أي يهزون أفنذا جرجزا وقال غيره نغبت سنك أي تحركت وننسي نغبت سنك حقورا يا روى وقضينا إلى بني إسرائيل ai akhbarnahum muka ba su labari annahum cewa su fayufsiduna za su yi ɓarna wal qada'u shine imam al ce kalimatul qada ana amfani da ita waje da yawa ala wujuhi وقضى ربك أي أمر ربك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه ومنه الحكم انا انا امفاني da kalimatu qaza ana nufi da shi hukunci inna ai ubangijin ka yanzu zai hukunta tsakanin su wa minhu al ana amfani da qaba ana nufin halitta fa qadahunna sab'a samawati ay khalaqahunna ya halitte su sammai guda bakwai nasirat ay man yansiru ma'ahu وجعلناكم أكثر نفيرا أي وأن نفيرا wanda zai tafi tare da kai. Mai turan yace layyinan ai mai laushi mai taushi وليتبروا أي يدمروا ما علوا أي سروسا سهلك الدعبين لسكة سامرين جاي أكنسا حصيرا أي محبسا محصرا إليك وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا مكسك جهنم تزو أبي إن إن أكي صري كافريتنا ما نقولكم الكافريتنا أمين فحق إلا يتي فحق عليها القول فدمرناها تدميرا أي وجب يا وجب خفءا إن قتلهم كان خفءا كبيرا خفءا بكسر الخاء بالكسر معنى اسما ليس وهو وهو اسم من خطئه والخطأ مفتوح معنى انت إيه كان أسمك الخطأ والخطأ إذا قلت الخطأ المراد به الاسم والذنب أما الخطأ بفتح الخاء وهو الخطأ ضد الصواب مصدره من الاسم خطئت بمعنى أخطأت تخرق أي تقطع ولن تخرق الأرض أي لن تقطع بذات إياه فهذا كفاكو آه، أبن نمبر وإذ هم نجوى أي مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون إذ يستمعون الخير إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى يا يند سكي غانا أي من ناجيت لا منا غانا فوصفهم بها والمعنى يتناجون سنا غانا rufatan ay ruta'i ay hutama ma'ana wanda aka rudugaggu eh, kasusuwa wastafdil ay istakhiffa bi khaylika istakhiffa bi khaylika الفرسان والرجل ma'ana wasafin man istata'ta ai ka rikitar da wanda ga dama ka rinjaye ka halaka su bi da dawakinka alfursan kenan war rajulu ar-rajala sune da karai kenan sawa'an kuna tafiya a haye ne ko kuna tafiya a kar wahidu harajilu dayan sa shi ake cewa rajil mislu sahibin wa sadid wa tajirin wa tajirin hasiban ar-rihul asif iska da take jifa da su kwankwani ترميم بالحصباء والحاسب أيضا ما ترمي به الريح أنا كده الحاسب أبن إسكا كي أوكوا تناورقوا ومنه حصب جهنم أي يرمى به في جهنم ذا أجيفت في أتشموتا جهنم وهو حسبها ويقال حسب حسب في الأرض ذهب أنا سوايا في أتشمبا كذا والحصب مشتق من الحصباء والحجارة الحصب أن تاغوشني أن تاغوشني دقا الحصباء أبين أكي نفي دا دور وسوق زقفني تارة مرة تارة أخرى مرة أخرى واللوكة كما وجماعته سيرة وتارات معنى تارة كلمة مفردة أما إن كان سوك هذا جمع فكرة سيرة أو تارات تارة أخرى لأحسنتن أي لأستأصلنه يقال اهتنك اهتنك فلان ما عند فلان من علم أي استقصاه لأهتنكن ذريته لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأهتنكن ذريته إلا قليلا أي لأستأصلنه زي سر سدد أصلنك يقال In ihsanaka fulanun ma inda fulani ana cewa wane ya ɗebo ilimin da ke wurin wane duk baki ɗaya fa'irahu ala inna ma fa'iruhu ai fa'ir fa'irahu ay hazzuhu rabunsa قال ابن عباس كل سلطان في القرآن فهو حجة عبد الله بن عباس يكي دك كلمة سلطان انت زوء القرآن أبن دا نفي دا الحجة ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أي ولي من الذل لم يحالف أحدا أي لم يحالف بالهاي المؤمنة أي لم يوالي أحدا بجبنت قوة الأيبة بأوت قوة ولي بدن ويسبو دبائع جزاوة باب قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام باب فدر الله مدعو في سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد harami sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya sha dare da bawansa lailan min al-masjid harami daga masallacin Ka'aba ila al aksa al-Aqsa zuwa baitul maqdis wannan kisan Isra'i an karanta ta ko an faɗa yadda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka ɗauke shi aka tsaga sa aka saka aka yi mai aiki aka ci aka wanke zuciyarsa aka ɗauke shi suka je Baitul Maqdis ya tarar da annaba da manzannai ya musu limanci sa'annan kuma Jibril ya ɗauke shi da buraka suka tafi har sama ɗaya sama ta biyu sama ta uku har suka je sama'an sama'an sun maza da ila tabbi ko sa'annan suka kai inda manzon Allah ya je gana da ubangiji Allah madaukakin sarki ya karbo salloli guda hamsin arba'in har annabi Musa ya ce ka je ka nemi ragowa har aka kai saura guda biyar قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس وحول السند قال وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب قال ابو هريره رضي الله عنه أبو هريرة الله كرم سيدايك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإليا بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن قال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك abu hurairar ce daren da aka yi manzo aka yi isra'i da Allah sallallahu alaihi sai aka kawo masa boda guda biyu ko koko ko guda biyu min khamrin wa laban ɗaya na cike da giya ɗaya na cike da nono hmm. fa nazara ilaihima aka ce zabi ɗaya da manzon Allah ya kalle su fa akhadha labana sai manzon Allah ya mika hannu sai ya dauko nono qala jibril sai jibril ya ce alhamdulillahi alladhi hadaka ya fitra hmm. godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya shiryar da kai zuwa musulunci lau akhadta al-khamra gawat ummatuka da a ce da ka hannu ka ɗauka giya ne da duk al'umman ka sun yi amin قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر بن عبد الله الله كار مكيدايتي ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرسي لما كذبني قريش yayin da Qurayshawa suka karyata ni قمت في الحجر لو كتن من زن الله يجي إسرائيل يلي يداو تكين دري ايا أكو أي غري سيبا على لاباري أي جي ناتاش ناجي بيت المقدس بيت المقدس كما تفيا في أكي وثني تكي ناجي بيت المقدس هر ناجي ناجانا لو بيجي جي ناداو تكي في يا يا زا أي تجي بيت المقدس تداو أتكين دري موكما حالي كتن شي وازوا بيت المقدس تافم مجي مداو وثني متي توقع sai suka kare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce aure hijir a cikin makka a cikin ka'aba fajalal yace fajallallahu li baitul maqdis maza yake yana tsaye wannan wajen sai Allah ya buɗa masa baitul maqdis daga inda yake tsaye a cikin makka masallaci yana kallon baitul maqdis fiye da yadda take kallon masallacin nan tana tsaye yana nuna musu kace to kai maka siffata muna yadda baitul maqdis sun san manzo Allah bai taba zuwa baitul maqdis su suke zuwa suna dawowa amma shi ya ce ya je ya dawo jiya da daddare kuma a sai sai tallake hankalin ga duhun kafirci ga abu kuma ya tallake hankalin ko

amma akwai imani ba zai tallaki hankali ba to an ce lam yamtahinna bima ta'a al-uqulu bihi harfan alaina wa lam narkab wa lam dalili da aka fada masa sayyidina abubakar ko da yake shi ma abu ne da yake ya fi yana da wahala wannan lokaci sai yace in manzon Allah ya faɗi haka gaskiya ne dan ya san ba yadda za a yi manzon Allah ya faɗi abin da ba gaskiya ba to sai suka ce ka ce ka je baitul maqdis ka dawo mu kuma mun san baka taba zuwa baitul maqdis ba tunda manzon Allah bai taba zuwa baitul maqdis ba ga hanyar da za su kama manzon Allah da sifata muna baitul maqdis mm. ai lokacin kurewa kenan manzon Allah na tsaye manzon Allah abin da ya kai shi baitul maqdis sabab bai kalla komai abin da yake so balle faɗa musu yanzu jiya ga abin da ga abin da gani sai suna so su kure yana tsaye sai Allah ya buɗa masa daga inda yake yana kallon baitul maqdis fiye da yadda kake kallon tagogin masallaci فطفقت أخبرهم عن آياته sai manzo Allah ce sai na hadu ina ba su labarin baitul maqdis ga kofa kaza take kaza kaza nan take ga yadda kaza ta ga abin kake kaza yana ba su labari yace har na hadu da ayyanku suna tafi za su shigo makka lokaci kaza lokaci kaza wane ne gaban ne gaban wa ana anzur ilaihi زاد يعقوب ابن ابراهيم حدثنا ابن ابي حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه لما كذبني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس نحوه خاففا أي ريح تقطف كل شيء أي إسكار تكي كريا قومي تكي تهوس قومي باب قوله تعالى babin fadar Allah maɗaukakin sarki walaqad karramna bani adama tabbas hakika mun girmama bani adam dan adam Allah ya girmama dan adam akan haka in kaga Allah ya wulakanta ka kai ne ka saya kai ne ka kaucewa hanyar Allah kai ne ka kaucewa shari'ar Allah maɗaukakin sarki karramna wa akramna wahidu imam al-bukhari yace zaka yi wa karramna zaka yi cewa akramna duk da duk da ne ضعف الحياة أي عذاب الحياة عذاب الرأيوة وضعف الممات أي عذاب تمتوى خلافك وخلفك سواء إذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا ما ذات زونا بايك رسيك لك في خلفك هو خلافك جزئين ولا آيك بعد يعني فتا شاكلته أي ناهيته كل كل يأكل كل يعمل على شاكلته سنة ذو قوة أي في أكبر غير وهي من شكلته أي شيء أنا أقوى لك شكلته يا أي كما دشكو يا كما صرفنا أي وجهنا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن أي منه كنت متانعة وانا القرآن قبيلة أو تأتي بالله والملائكة قبيلة يسي قبيلا أي معاينة تكاو ألا قوم ملائكمنا غني إيه ومقابلة وقيل القابلة لأنها مقابلتها تقبل ولدها يسي تنن أكا أمبتي أنقول زوما أنا كده إيسا القابلة دان تنا هسكرت من هيفوا تكربتا إذا لأمسكتم خشية الإنفاق خشية الإنفاق أي أنفق الرجل أملك خشية الإنفاق أي أوران تلوتي ونفق الشيء ذهبا أنفق إيه أنفق الرجل إذا أملك هي تلوتي wa nafaka shay'u zahaba abu ya nafaka shay'u abu ya samu kasuwa ma'ana an samu ya tafi kenan قتورا أي مقترا وكان الإنسان قتورا وقال إن قتورا الذي على وزن فعول على وزن اسم الفاعل من الإختار ومعناه بخيلا ممسكا وكان الإنسان قتورا أي متلسا أدم يازم ومر وشيني ميسان أدم هنن سنين باية بايروا للأذقان مجمع اللحيين والواحد ذكر الذكر شيني هقا متو شيني يسي متكرا اللحيين متكرا جيمي جيمي شيني أكي سيما هبا كو وقال مجاهد موفورا وافرا أي موفورا مجاهد يفسر رجل وافرا شبيعا أي سائرا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيئا أي بذاك ساموان سائرا أي طالبا للسعر وانك نيمان شمفنسا shine sa'ar ba suna ce ba muna cewa waje an sa'arana ala man zalamana ba Allah ta san yayi fanka ya fansan mu akan wanda ya zalunce mu ba haka bane ne ya fansa eh? ramuwa ne eh. sakamako وقال ابن عباس نظيرا أي متمتي خبت أي كلما خبت زدناهم سعيرا بسا أن تبوسي كو تموتوا في أكارا متى وقال ابن عباس لا تبذر أي لا تنفق في الباطل ولا تبذر ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين يتي التبذير كيري كثير دوس يركع الشمع بند باطل أمفاني ابتغاء رحمة يتي رزق أي ابتغاء رحمة نيمن أرزق مصبورة يتي ملؤونة لعن الناس لا تقف يتي لا تقول كذا كفدا كذا كتي فجاسوا أي تيمموا أي قصدوا سيسك نتي يزجي الفلك أي يزجي الفلك ولا تفيد جرين روا باب قوله babin fadar Allah madaukakin sarki wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu yace in Allah yana nufin ya halakar da kasa sai ya umurci masu mulki da masu hali da masu fada aji ya umurce su da su bi Allah maɗaukacin sarki sai su fandare su kauce su shagala da jin daɗin duniyarsu, su su kauce wa shari'ar Allah su shagala da sabon Allah to duk sa'an da al'umma ta ɗauki wannan hanya tana tafiya dalili ne na cewa wannan kasa Allah zai halakar da ita babu makawa ko yau ko gobe Allah ya kiyaye hmm? wace kalma wace kalma ya runa? a ina aka wuce ta ya runa lil azkan ayatu nan lil azkani yayi kawo bi kawo yake nuna ba suna faduwa akan abin nan lil azkani sujjada suna sujjada قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال اخبرنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمير بنو فلان يتي من شيء في فدا وأنقوا كوك الجماعة كو كبيرة إنسو كيوا سيمتي أي كبيرة كذا سنبن كاسا سنسا مو ميلو سنسا بسنسا مو يوحين كاريوا قال حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان وقال أميرة يتي أميرة باب ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا ايه ذريه من حملنا ذريه وندا muka ɗauke su tare da nuh انه كان عبدا شكورا اي لالاي نوح يا kasance wani irin bawa ne mai wani irin godiyar Allah madaukakin sa to saboda wannan kalma ta title daraja digiri lambar girmamawa da Allah ya ba annabi Nuhu. Sai imam al-bukhari ya kawo hadisi mai tsawo, don ya bayyana mahallin shahidi in innahu kana abda hamdan shakura من قال قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو حيان التيمي عن ابي زرعه ابن عمرو ابن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله عنه قال an karbo daga Abu Hurairata sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa dace utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi lahmin an kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nama Faru sai a ilaihi zira sai aka miko masa karfata ko cinya ko kafa wa kanat tu'jibuhu abinda manzon Allah ya so kenan a cikin jikin dabba fana hasa na nahasatan yuqalu na nahasa idza akhadha al-lahma bi ba'd asnanihi wa yuqalu na nahasa idza akhadha al-lahma bi jami' asnanihi thumma qala sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ci zanama sai ya ana sayyidun nasi yawmal qiyamati ni ne shugaban mutane al'umma baki daya halitta baki daya ranan tashin alkiyama abinda manzon Allah ta dace wala fakhra manzo Allah ji ana sayyidu waladi adam wala fakhra wa hal tadruna min mazalik ko kun san yaya haka zai kasance يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد من ظن الله إذا أتار الأمة باكي إيه فرقم عليه حديث حتى ذو باكي إيه أفرقاج يا إيران كاشن كياما يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس yace farfajiya ɗaya duk halitta farko da karshe za a hadu duk sa'an da da za a yi kira duk kowa zai yi kuma kowa na kallon kowa kowa na ganin kowa ce, ma'ana wancan rayuwar ta sha bamban da wannan rayuwar فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون sai wahala da bacin rai da bakin ciki da damuwa duk kowa sai ya shiga cikin wannan hali a wannan farfajiya tsayuwa ta yi tsayuwa zafi ya yi zafi kowa bai san ya za a yi ba kulun nasu sai mutane su ce ala tarawna ma qad balagakum ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum sai waɗansu su ɗan dawo cikin hayyace su ce ya ku jama'a ku dubi halin da muke ciki fa wahala ta kai inda ta kai ba za mu je me zai hana mu nemo wani ya nemo mana ceto wurin Allah madaukakin sarki fa yaqulu ba'd an-nas li ba'd sai waɗansu sashi wata jama'a ta ce mu je wurin annabi me zai hana a je wurin annabi adama ba shine uban kowa ba ba shine uban dan adam ba alaikum bi adama sai al'umma ta taso fa ya'tuna adama alaihi salam sai baki daya a annabi adamu alaihi salam fa yaquluna lahu sai al'umma ta ce ma annabi Adam a farfajiyar kiyama ranar da kowa la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim farkon wanda za a nufa shi ne annabi adam kai ne ubanmu to sai kai san yadda za ka yi ta yau ga halin da ake ciki An ta abul bashar za su kididdige masa kafin a ce zai fito sai kai ne uban dan adam baki daya khalaqaka Allah bi yadihi Allah ya halicce ka da hannunsa mai daraja wa nafakha fika min ruhihi ya busa daga rushin da yake wurin ya busa ya busa maka rai ka tashi wa amara almalaikata fasajadu laka ya umurci mala'iku suka yi maka sujada hmm. mataki nawa kenan hudu kenan ko guda waɗannan abin da suka kididdige kenan kai ne kike kai ne uban kai ba kai ne uban dan adam kai ne Allah ya halice ka da hannunsa ya sa maka busa maka rai ya sa mala'iku suka suka yi masu jada ma'ana daraja ta kai inda ta kai hmm. waɗannan duk sun isa ka je ka nemo ceto hmm. sai ka san yadda za ka yi da mu yau ga ƴaƴanka mun zo mun shiga wahala hmm. isfalana ila rabbik ka yau mana ceto daga ubangijinka ala tara ila ma nahnu fihi ko baka ga abin da muke ciki bane ala tara ila ma kad balagana ko baka ga halin da muka samu kanmu a ciki bane na wahala da tashin hankali da firgita da razana fa yaqulu adamu sai abul bashari adamu yace inna rabbi kai annaka ana wa kusani sani ce wa yau ubangiji na kad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithluhu wa lan yaghdab ba'dahu wa ke kai ku fasani fa ubangiji na fa yau ya yi fushi da bai taba yin irin wannan fushi ba kuma ba zai taba yin irin wannan fushi ba ma'ana yau fa matsalar ta shi ta fi karfi na ji to annabi adam mun ji ubangiji ya yi fushi to wannan duk darajar girmama da muka kididdiga ba za ka yi mana amfani da shi ba wa innahu lahani ala shajarati fa asaitu ubangiji na ya hane ni kada na kusanci bishiyar nan sai na fa asaitu na saba masa ba haka Allah fa asa adamu rabbahu sai ka tsaya a nan Allah ya fada annabi Adam ya fada manzo Allah ya fada sai ka tsaya nan menene sabon yaya aka yi masu ba a roƙe ka bincike wannan ban kashe sai ka halaka ka kale Allah da manzannansa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah ya fika sun annabi Adam annabi Adam ya fika girmama Allah illa iyaka abinda aka fada ka fada illa iyaka kada ka shiga ciki kai zurfi ka je ka halaka kanka nafsi nafsi nafsi kuka ana sai kowa ya kasance yau nema ma nafsi nafsi nafsi yace yau ni ma ina neman waye zai min ceto wurin Allah saboda ga darajarsa Allah ya halice ka da hannunsa ya busa ma ya sa mala'iku kai masu jada kai ne farko bul bashari sabo ɗaya da kai shine zai sa ka ce ba za ka yi mana wani abu ba yace ni ma fa yau kai na nake yau ni kai na na bi kowa bukatan waje ke ce wurin Allah saboda yau kishin Allah ya kai inda ya kai ina mana haka kowa ya san yadda zai yi nan to amma bara na ba ku shawara sai ce izhabu ila ghairi ku ku nemi wani na ni ina da laifi ɗaya da nayi da shi ake fa'a ta adam rabbahu fa tun majtabahu rabbuhu fataba alaihi wa Allah ya ce ya yafi ya shirye duk amma duk da shi annabi adam yake bai san abin da zai faru ba yau izhabu ila nuhu ku je wurin annabi nuhu fayatuna nuhan shi nan yanzu uban dan adam adam ya ce ma ƴaƴansa shi ba zai iya ba yau ta kansa suke amma ya ba su shawara yake ku je wurin nuhu al'umma baki ɗaya sai a jiyo wurin annabi nuhu fa yaquluna sai su ce ya nuhu an innaka anta awwalur rusul ila ahli al-ard ya annabi nuhu kai ne farkon manzannai da aka aiko ban kasa bayan tufana wa qad sammaka allah abdan shakura mahallu Allah ya ambace ka a cikin alkur'anin manzon Allah na karshen zamani ya abdan shakura sai hmm. wani irin bawa ne mai yawan godiyar Allah hmm. ma'ana ka samu shiga ke na wurin Allah hmm. Allah ya karbe ka Allah ya tsarkake ka Allah ya wanke ka isfa'alana ila rabbik abinda muke nema wajen ka yau ka yo mana ceto daga Allah madaukakin sarki ala tara ila ma nahnu fihi ko baka ga abinda muke ciki bane fa yaqulu annabi nuhu sai ce inna rabbi lallai ubangiji na azza wa jalla ya buwaya ya daukaka qad ghadiba al yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu wa innahu yawati yadda al amri yake da kanat li da'watin da'awtuha ala qawmi nafsi nafsi nafsi hmm. yace ubangiji ya yi fushi yau wani irin fushin da bai taba yi irin sabatin da ya halitta duniya kuma ba a tsammanin zai irin wannan fushin daga baya ma'ana fushin duk yau tsananin ta yau yasa hmm. kowa na fushin. ni kuma na yi gaggawa ina da addu'a ɗaya biya wurin Allah madaukakin sarki sai nace rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin layya innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara rabbi ighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wal wa la tazid zalim illa yace na roki Allah wannan abin da nake mallaka kenan kuma na riga na yi yau ba ni da wani abin da zai yi wayan kuma malamai suka ce a'a yana laifin da yake rabbi inna bi min ahli wa anna wa'adaka al-haqq wa anta ahkamul hakim qala ya innahu laysa min ahlika ibla tasalni ma laysa laka bihi yace wai laifinsa sa kenan ka ji fa inda abu yake mm. duk sa'an da kaga mutum na tsagawa yake shine to babu komai kaga inda abu yake amma wannan yace kowa annabi adam yace ai shi ni ne ka yace a <laughs> abin fa ya fi karfi na ku je wurin annabi ne mm. annabi ne yace kai abin ya fi karfi na ku je wurin Musa Musa yace ai ne ma yau ba ni da inda zan sa kaina ku je wurin wani mm. har a kai inda Allah ya kaddara abu kun ga bayan Allah na gari ko waɗanda suke sun san Allah suna tsoron Allah sai annabi nuhu ya ce ni ma yau nafsi nafsi nafsi ni ma ta kaina nake yau ni na fi kowa neman waye zai min ceto amma shawarar da zan ba ku izhamu ila ghairi ku je ku nemi wani na to amma da yake sai ce izhabu ila ibrahima ku je wurin ibrahima fa ya'tuna ibrahima sai al'umma baki daya farfajiyar kiyama ku kenan annabi adam bai ce ai to in nace ba zan iya ba zan ji kunya a'a yau ba wannan magana gaskiya ce take bayyana babu ƙarya babu wani ku je wurin Ibrahim sai al'umma baki daya ta samu hanya ta zo wurin Ibrahim fa yaquluna sai su ce ya Ibrahim anta nabiyullahi kai annabin Allah ne wa khaliluhu bada Allah hmm. min ahli al-ardh isfa'lana ila rabbika ga title ga lamban girmama wanda Allah ya baka kai annabin Allah ne kuma kai masoyin Allah ne hmm. abinda muke so shine ka yau mana ceto daga Allah madaukakin sarki ala tara ila ma nahnu fihi fa yaqulu lahu sai annabi Ibrahim yace inna rabbi qad ghadiba al-yawma غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني يتيني كما النبي إبراهيم لفك تيني النبي الله ثم بدأين الله ni zan ba ku labarin menene na me ke tare da ni da ba zan iya neman muku ceto ba a yau wa inni qad kuntu kadabtu salata kadabati yace na yi ƙarya guda uku annabi ibrahim ba ƙarya yayi ba hmm. tawadu anki waɗanda suka san Allah suna kaskantar da kansu ne gaban zakin Allah ko kai aka kawo waɗannan zantuka da annabi Ibrahim ya ce su karya za ka yi tawili ka fita lafiya hmm. menene abubuwan da ya fada wa nazara nazaratan fil nujumi fa qala inni saqim hmm. bal fa'alahu kabir fasalu in kanu yantiquna da ya je wurin azzalimin sarki zai kwace masa mata ya ce uwata waɗannan guda uku me ya a ciki hmm. ko kai ba za ka samu wa'annan zantu suka tawili ba ba mu karanta hadisi hadisin tsawon nan azalimi da ya zo wurin nana ai matan annabi ibrahim ba alwala ma kai ta roki Allah ya buge mata wannan da ba su kan gaskiya ai Allah ba zai taimaka su akan wannan amma annabi ibrahim yake waɗannan abubuwa guda uku sun sa ina tsoron matsayina yau ban san me Allah zai ce da ni ba فذكرهن أبو حيان أبو حيان راوي أخبرنا أبو حيان التيمي يتي يا أمتي وإن ننزل في تقابل أخرى النبي إبراهيم يا أمتي سكريا في الحديث saboda haka nafsi nafsi nafsi ni ma fa yau ta kaina nake ni na fi kowa bukatan waye zai min ceto wurin Allah yau saboda matsayin da muka gani yau fadar Allah yau ba ta shiga sai mutum ɗaya kwaya ɗaya shi ne zai zo wannan izhabu ila ghairi ku je wajen wani na izhabu ila Musa ku je mazaurin Musa bani Isra'ila shine kalimullah ko fa yatuna Musa al'umma baki daya a farfajiyar kiyama sai su zo su annabi Musa fa yaquluna sai su ya Musa anta rasulullahi kai manzon Allah ne فافتلك الله برسالاته Allah ya girmama ka ya ɗaukaka ka ya fifita ka da manzancinsa wa bi kalamihi alan da kuma zancensa da ya zanta da kai ifalana ila rabbi saboda waɗannan lambobin girmamawa wannan daraja da Allah ya baka abin alfarman da muke nema wajen ka yau arzikin da muke nema ka yau mana ceto wurin Allah madaukakin sarki ala tara ila ma hanu fihi ko baka ga halin da muke ciki ba yaya ne annaba da manzannai kuka yi cikin lemu? muna cikin wahala fa yaqulu sai yace inna rabbi قد غضب اليوم غضبا غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله أي نعم، لم حرف نفل وجزم وقلب يغضب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون أما نجب شيء لن يغضب لن حرف نسل ونسل واستقبال يغضب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نسله فتحة ظاهرة في آخره ما هكذا وإني قد قتلت نفسا lam umar bi qatliha nafsi nafsi nafsi izhabu ila ghairi annabi Musa kai manzon Allah ne Allah ya girmama ka da maganar ya zanta da kai ko da yake Allah ya zanta da annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a can da yake annabi Ibrahim kai ne khalilullahi Allah ya dauki manzon Allah khalil sai kullu amma kowa da abin da yake kamar yadda manzon Allah shine habibullahi amma ai duk annaba ba su duka ba habibullahi bane sai annabi Musa ya ce wane ni ai yau fadar Allah ba ta shiga ba ta shiga na je na danki bakin ya mutu ni ma ni na fi kaina nake kai kaina nake mutum ɗaya annabi Musa ba niyan kashe shi ba fa ya je ne ya danke shi haka annabi Musa da yake yana da ƙarfi haka mutum kamar amalika da ya danke shi shi sai kashe shi kuma ya tuba Allah ya fi masa amma ya ce wannan ran da na kashe ba a ba ni izinin na kashe shi ba shi yasa duk daraja ta gaban Allah yau da manzanci na da zanta da Allah yayi da zanta da Allah yayi da ni a duri sai na'a da menene da menene da da ulul azmi min ar-rusuli annabi Musa duk gwagwarmayan da kai da bani Isra'ila duk tauhidin da ka tabbatar duk aikin da ka tabbatar duk aikin da kai wannan laifi kwaya ɗaya ya sa ka ce yau ba za ka iya yin wani abu ba mm. to ina ga waɗanda suke zuwa dan wai siyasa ko mulki ko mene aje a kashe wani aje a kashe wani aje a kashe wani me za ka faɗa ma Allah gobe kiyama ke nema yi tsafe tsafen duk sa'an da ka kaje mai tsafi a ji a kawo ɗan adam a ji a kawo ya a ji a kawo nonon mace a ji a kawo jariri ko tsoho ke nema kayi ka samu mulki kana da tabbas za ka ji daɗin mulki mm. kai ka san ran da Allah zai kashe ka ka san ta kaka za ka mutu yaushe za ka mutu yaya za a yi ka mutu waye ya ce maka za a zubar da jinin dan adam a kwana lafiya har abada ba za a taba yin wannan duk wanda ya faɗa ma wannan wallahi tallahi ya yaudare ka ƙarya yake har abada wallahi sai sa kana son siyasa ka je ka roki malamai su rokan maka Allah ka ba mutane a karatu kudi su karatu su rokan maka Allah amma jin matsafin da yake sai ai ai ka duniya ba za a same ta ba sai an kauce za a kauce kaɗan ai aje a kawo ta injiri ko a kawo tsohuwa ko a ka je kai rashin imani a kashe dan adam a kashe musulmi ko a kashe dan adam wallahi tallahi ranar lahira sai ka fada sai ka ba da jawabi kuma wane ne ce ma tabbas ne kai sashi zaka samu zaka samu shugabanci in ka samu shugabancin waye ce ma tsafi ne baka in ka samu ka ce tsafi baka tsafi zai saka ji dadin mulkin waye ce ma zaka ji dadin rayuwa in ba Allah ya baka ba annabi Musa kenan yace wai saboda wannan abin da yayi cewa kalimullahi ne rasulullahi ne min ulul azmi min rusuli yace yau bai san yadda zai ba Allah yau yayi fashi akbar izhabu ila ghairi izhabu ila isa hmm. ku je wurin isa fayatuna isa sai su zo wurin annabi isa fa ya kuluna kowane annabi fa annabi adam ya ce ku je wurin annabi nuhu ma'ana ya ce kamar yana nuna muku cewa yau fa ina ganin cewa annabi nuhu ya ce ni annabi nuhu yace ku je wurin ibrahim annabi nuhu yana ganin cewa to ina ganin fa annabi ibrahim ya ce fi annabi ibrahim yace ku je wurin musa eh, musa annabi ibrahim yana ganin musa ya fi kenan in ba haka ba ya ce ni ba zan iya ba amma ku je wurin wani me yake wannan me yake wannan ke nuna wa? eh sa'an nan kuma annabi musa yace ni fa ba zan iya ba ku je wurin annabi isa hmm. annabi isa ya ce duk kiristan duniya su ji annabi isa da kansa ya ce a je wurin muhammadu ne za ku faɗa ranar lahira ku kiristan duniya ku je wurin annabi isa sai mutane su zo fa kuluna ya isa sai su ce ya kai isa ta rasulullahi sai manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryama kalma ce ta Allah da ya jefa ta zuwa annabi eh, na maryam wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga ruhi a da ke wurin Allah madaukakin sarki wa kallamta nasa fil mahdi sabiya kuma Allah ya baka iko kana dan jinjiri kan tsani kana cikin kan kasanta da mutane Allah ya baka iko kai magana qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa barra bi da yaj'alni yace waɗannan duk Allah ya baka iko ya fifita ka ne yasa shi waɗannan duk ga mun dubo maka darajar ka wurin Allah abinda muke roka arzikin da muke nema ka yau mana ka nemo mana ceto wurin Allah tsayuwar tayi tsayuwa wahalar tayi yawa ala tara ila ma nahnu fihi fa yaqulu isa annabi isa sai yace shi bai ambaci laifi ko ɗaya da ya yi ba hmm. annabi isa bai ambaci wani laifi da ya yi ba amma wata riwaya sai yace ai kirista sun ɗauke ni suna bautata min ni da maryam ko da yake ba da izinin annabi isa ba hmm. ya ce yana tsoron yau ranar tashin kiyama bai san inda Allah zai ba da izin a anta kuta lin nas an duniya wa ila ilahayn min qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haka. Hmm. in kuntu qultuhu faqad alimtahu hmm. alamu ma bi nafsi wa la'a a'lamu ma bi nafsi amma wata riwaya aka ce annabi isa abin da yake ba shi tsoro ke ina ga masu kira a bauta samu إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا أما تيتي نفسي نفسي نفسي mun gane ko to ina duk kiristan duniya su kasa kunne su ji annabi isa ya ce izhabu ila ghairi wa man ghairuka ليس بعدك نبي ولا مرسل إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من هو غيرك يا عيسى اذهبوا إلى غيري اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم النبي isa ya kunya duk wani kirista da ke duniyan nan a yau bai ba da gaskiya da manzon Allah ba wallahi tallahi zai ji kunya ranar lahira kafin a kai lahira ma annabi isa ya sauko wallahi cikin safin musulmai zai cikin safin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa tun da wuri ku zubar da makamai annabi isa baya tashi hankali da mutane bai karanta da ku tashi hankali ba to ina ma nan makaman da kuke tarawa sabon gari wai dan me haka annabi isa ya koya muku ina ma nan zalunci da kuke fitinan da kuke yi zalunci da kuke yi annabi isa ne ya koya muku wannan wallahi tallahi annabi isa bari'un minkum bara'atan zibin min dami annabi isa ce ku je wurin muhammadu to duk wanda bai je wurin Muhammadu ba tun daga duniya bai bi annabi Isa ba har abada kariya yake ko yayi sarkin duniyar nan duk wallahi tallahi kariya yake اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم فياتون محمدا اذهبوا الى دك تفريط الاعراب يا زونا اذهبوا الى محمد فياتون محمدا فيقولون يا محمد مفرد العالمين أخذت كل مكان بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي اذهبوا الى محمد مجرور بإلى كنكو فيأتون محمدا مفعول به كنكو فيقولون يا محمد منادى مفرد علم كل تصاريف الإعراب وقعت أمنت هنا فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون كيف يا محمد صلى الله عليه وسلم مفرد منادى مفرد العلم إعراب السكينة ko haka yake hafarta kulla makamin bil idafati iz nudita bir raf mithlu al mufrad al alam anta rasulullah kai manzon Allah ne wa khatamul anbiya'i da cika kai ne cikamakin annabawa wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ashe babu wata hujja manzon Allah da zaka ce mana ba za ka iya ba hmm. <laughs>